Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Almasi Garba ne tare da Zahar Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 17 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Zahara da kanin labarai. A cikin wata sanarwa da ta fitar shugabar hukumar kula da abinci ta duniya Cindy McCain ta ce fararen hula a Gaza suna fuskantar shiga kangin matsananciyar yunwa. Ƙungiyar fafutukar kare haƙƙin Yahudawa ta Amurka da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Musulmi sun bayar da rahoton cewa ana ci gaba da samun ƙaruwar cin zarafi da nuna ƙiyayya a Amurka sakamakon yaƙin Isra'ila da Hamas. shugabannin jam'iyyar democrat na majalisar dokokin amurka sun yi allah wadai da karuwar zanga-zangar da ake yi a wajen hedikwatar jam'iyyar democrat ta kasa a birnin washington na neman a tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas To, kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa wata kotun ɗaukaka ƙara da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ta tabbatar da soke zaben gwamnan Kano da kotun sauraron ƙararrakin zaɓe ta yi. Tuni dai kanawa ke cewa to alhamdulillah ga shiga gaskiya ta halinta yanzu jihar kano duk masoya jihar kano suna cikin farin ciki suna cikin annishuwa wannan kunci bai yi daɗi ba a ce wai misali mai girma gwamna abba kabir yusuf a ce wai ba dan jam'iyya ba ne kaga wannan ai an zo da son zuciya hankali ma ba zai karbi wannan ba za kuma a ji cewa sojojin jamhuriyar Nijar sun hallaka 'yan ta'adda a akalla takwas amso dalkin da aka yi ka gama shi da wannan rijejeniya da suka sa kasashe uku zai sa a ci gaba da dacewa kan ta'addanci amma ta'addanci shi maganin shi ba ƙarfi kudin ba ne sannan za a sake jin rahoton nan mai cewa gwamnatin kasar ghana na hasashen samun wajen dala biliyan 84 a bayanin kasafin kudinta na shekara ta 2024 kamar kowane yammacin ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin duniyar amurka wanda mahmud lalo ke gabatarwa inda yau shirin zai dubi yadda batun zubar da ciki ke tasiri a siyasar amurka amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci fararen hula a gaza suna fuskantar shiga kangin matsananciyar yunwa a cewar cindy mccain shugabar hukumar kula da abinci ta duniya a cikin wata sanarwa ms mccain ta ce babu kayayyakin abinci da ruwan sha a gaza kuma kaso kalilan na abubuwan da ake bukata ke isa yankin ta iyakokin kasar ta ce babu yadda za a yi a iya ciyar da mabukata a yanzu tunda ta hanyar iyaka ɗaya kaɗai ake shigar da kayayyaki fatana na shine a sake buɗe wata hanyar don isar da agajin jin kai da suka hada da abinci don ceton rai a Gaza. Da yammacin jiya Alhamis sojojin Isra'ila sun sanar da cewa sun samar da ruwa lita dubu hudu da abincin da za a iya ci nan take guda dubu ɗaya da ɗari biyar ga asibitin shifa. Sojojin Isra'ila sun wallafa a kan shafin X wanda aka fi sani da Twitter cewa kare lafiyar fararen hula ciki har da marasa lafiya da ma'aikata shine kan gaba. yayin da aka shiga wata na biyu ana ci gaba da gwabza fada a gaza ana samun tashe-tashen hankula daban-daban a fadin amurka hare-haren da ake kai wa yahudawa musulmi da larabawa 'yan amurka ya kai wani mataki da ba a taba ganin irinsa ba a cikin shekaru da dama sakamakon rikicin da a yawancin lokuta ke janyo martani mai zafi daga bangarorin biyu. Wata ƙungiya mai fafutukar kare haƙƙin Yahuda ta Amurka mai suna Anti-Defamation League ta ba da rahoton cewa ta samu labarin cin zarafi kiyayya ga yahudawa har sau 832 da barnata wurare ko abubuwa da tsangwama a tsakanin bakwai ga watan oktoba ranar da hamas ta kai wa isra'ila hari zuwa bakwai ga watan nuwamba Hakan na nufin a duk rana ana samun aukuwa irin waɗannan lamura kusan sau 28. Hakan kuma na nuna an samu ƙaruwa irin waɗannan lamura da kashi 315 fiye da adadin da aka gani a wannan lokaci a bara. To an jima kaɗan Zahara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda wata kotun ɗaukaka ƙara da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ta tabbatar da soke zaben gwamna Abba Kabir Yusuf na Kano Muhammad Ibrahim Kwari gare ka. A zaman kotun na yau jima'a ƙarƙashin jagorancin mai shari'a MA Udume alkalan kotun guda uku sun amince da hukuncin kotun baya kan cewa daga cikin adadin ƙuri'un da aka jefa wa gwamna abba kabir yusuf na jam'iyyar nnpp fiye da ƙuri'u biyar na bogi ne baya ga haka kotun ta amince da da'awar jam'iyyar apc cewa gwamna abba kabir yusuf ba ɗan jam'iyyar nnpp ba ne a saboda haka ba shi da hurumin tsayawa takara ƙarƙashin inuwar jam'iyyar nnpp suna na kabir hamza mai goro to alhamdulillahi daman abin da muka zata kenan domin kowa ga abin da ya faru tun daga zaɓe har zuwa yau da ala'an abubuwan da suka faru har muka kai kara to alhamdulillah ga shi gaskiya ta halinta yanzu jihar kano duk masoya jihar kano suna cikin farin ciki suna cikin annishuwa. wannan kunci bai yi daɗi ba a ce wai misali mai girma gwamna abba kabir yusuf a ce wai ba ɗan jam'iyya ba ne kaga wannan ai an zo da son zuciya hankali ma ba zai karɓi wannan ba. wasu 'yan jihar kano kenan suke bayyana albarkacin bakin su dangane da wannan hukunci na kotun ɗaukaka ƙara ta abuja sai dai a cewar barista haruna isa daidairi wanda ke zaman kwamishinan shari'a kuma antony janar na jihar kano gwamnatin su da jam'iyyar nnpp za su tafi kotun koli kowanne irin hukunci na kotu kasan yakan zo ne daidai da fahimtar ah, alkalan da suke shugabantar a ah, wannan kotun ko alkalin da yake fahimtar da yake shugabantar wannan kotun saboda haka ita kotun ta faɗi hukuncin ta daidai gwargwadon fahimtar ta kuma wannan hukuncin na kotun ɗaukaka kara ne kamar yadda ka sani akwai a wata gaban nan gaba kuma ko ba a faɗa maka ba kasan cewa za mu ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli ta ƙasa ba gida wadda irin wannan ba wai sabon abu ba ne an sha yinsa a jihohi daban-daban a cikin ƙasar nan. amma sakataren jam'iyyar apc na jihar kano honorable ibrahim zakar sarina na cewa. dole mu gode wa allah subhanahu wa ta'ala da allah ya ba mu wannan nasara a kotun ɗaukaka ƙara. wannan ba karaman ni'ima Allah ya yi mana ba ba wai mu kadai ma mutane su, har al'umman gari wato ita gaskiya ɗaya take kuma da bikinta sai bata tun farko da aka yi zaɓe mun gaya musu cewa ko ga kuskure ga kuskure ga kuskure saboda komai doka ce ta yi shi ba wata sabuwar shari'a za su duba ne su ga alƙalan na tribunal sun yi daidai ko ba su yi daidai ba suka duba suka ce sun yi daidai wanda muka cross appeal na maganan cewa shi ba dan jam'iyya ba ne ta tabbatar da cewa eh gaskiya ne ba dan jam'iyya ba Tun a daren jiya ne dai aka jirge jami'an tsaro a sassa daban-daban na birni da kewayen Kano a wani mataki na hukumomin tsaro na tabbatar da doka da oda. Ai kasan Kano gari ce wanda Allah ya albarkaci mutane da jama'a don haka shi ma'aikaci har abada kokarin yake shi tare hakkin kowa kar a zalunci kowa kowa ya shina da irin nashi magoya baya to don haka dole shi jami'an tsaro ya yi kokari ya ɗauki matakin da ya zanda cewa insha Allah duk abin da zai tashi haka dole a nemi gudunmawar jami'an tsaro Bello Tambol kenan na rundunar 'yan sandan Najeriya mai ritaya. ya zuwa lokacin hada wannan rahoto da al'umma a sassa daban-daban na birni da kewayen kano na ci gaba da gudanar da harkokinsu na yau da kullum bisa doka da oda mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida Mahmud ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Zahara da ci gaban labaran duniya. A lokaci guda, wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta musulmi mai suna Council on American Islamic Relations ta ba da rahoton cewa an samu karuwar cin zarafin da ba taɓa gani ba tun bayan da aka fara yakin isra'ila da hamas a tsakanin ranar bakwai ga watan oktoba zuwa hudu ga watan nuwamba kungiyar ta samu sakonnin neman taimako da korafe-korafe sau 1,283 kan nuna kyamar musulmai ko larabawa karin fiye da kashi 216 da aka gani cikin kwanaki 29 idan aka kwatanta da bara. A jiya Alhamis shugabannin jam'iyyar Democrat na Majalisar Dokokin Amurka suka yi Allah wadai da karuwar zanga-zangar da ake yi a wajen hedikwatar jam'iyyar Democrat ta ƙasa a birnin Washington yayin da suka yaba da yadda 'yan sanda ke tafiyar da lamarin. Masu zanga-zanga sun yi aron gama da 'yan sanda a wajen hedikwatar a daren ranar Laraba yayin da suka yi gangamin neman a tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. shugaban jam'iyyar democrat na majalisar wakilai hakim jeffries da 'yar jam'iyyar democrat catherine clark da shugaban jam'iyyar democrat pete agula da kuma shugaban kwamitin yakin neman zaben 'yan democrat na majalisar wakilai susan delbeni duk sun sanya hannu kan sanarwar ta jiya alhamis biyu bayan gangamin 'yan jam'iyyar democrat ciki har da jeffries suna cikin suna cikin hedikwatar a lokacin zanga-zangar wacce da farko aka shirya da niyyar toshe hanyoyin fita ginin ta yadda akan dole 'yan siyasa su ga gangamin na nuna goyon bayan tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas fiye da yara 'yan ukraine 2,400 aka kai belarus tun daga lokacin da rasha ta mamaye ukraine a shekarar 2022 a cewar wani sabon bincike da jami'ar yal ta wallafa a jiya alhamis sakamakon binciken da cibiyar binciken humanitarian ta gudanar a makarantar kula da lafiyar al'umma ta yale ne mafi girma ya zuwa yanzu game da rawar da belarus ta taka a zargin cewa rasha ta sauya wa yaran ukraine da yawa matsugunai zuwa belarus akan dole Rahoton ya nuna cewa an kwashe yaran Ukraine 'yan shekaru shida zuwa goma sha bakwai daga akalla birane goma sha bakwai a yankin Ukraine da Rasha ta mamaye. To a gaida Zahra Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan jamhuriyar Nijar muka dusa inda sojojin kasar suka hallaka akalla takwas daga cikin wasu 'yan ta'adda da suka shiga barna kamar kona azuzuwa haka. Silabar ma gare ka. 'yan ta'addan waɗanda ke kan babura sun isa ƙauyen na mai shilmi a wani lokacin da ɗalibai ke tsakar ɗaukar karatu saboda haka suka umarci yaran da malamansu su fice kafin daga bisani su ƙona azuzuwan makarantar bayan kammala wannan aika-aika maharan sun kuma tilasta masu sauraron wa'azin da suka shirya lokaci kaɗan bayan watsewar taron wa'azin labari ya kai wa jami'an tsaro da ke sintiri a wannan karkara waɗanda take suka nufi inda abin ya faru suka fatattaki 'yan ta'adda sun kuma hallaka takwas daga cikinsu tare da kama bindigogi da babura kamar yadda ake gani a wasu hotunan da suka kara ɗaya kafafen sada zumunta wakin 'yan bindigar jina-jina cikin jini mai sharhi akan sha'anin tsaro dr abba sadiq na mai fassara wannan galaba a matsayin wani somin taɓin nasarorin da ka iya biyo bayan kwace garin kidal daga hannun 'yan bindigar arewacin mali amso kidal kin da aka yi ka gama shi da wannan rijejeniya da suka sa kasashe uku zai sa a ci gaba da dacewa kan ta'addanci amma ta'addanci shi maganin shi ba ƙarfi kudin ba ne akwai ƙarfin wuta amma kuma sai an kula da wanda ba abin ƙarfi ba kamar rishin sana'a na matasa kaman kuma rishin gaskiya kaman kama karya. Fannin ilimi na daga cikin fannonin da matsalolin tsaro suka addaba a jihar Tilaberi mai makwabtaka da kasashen Mali da Burkina Faso inda 'yan ta'adda kan yi wa malamai barazana har ma da sace wasu daga cikinsu yayin da kona dakunan karatu ya zama ruwan dare a yankin matsalar da a yanzu haka ta tilastawa dubban yara zaman gida. Galabar da jami'an tsaron Nijar suka samu a jiya Alhamis a ƙauyen na mai shilmi abin ayaba ne in ji sakataren kungiyar malaman makaranta ta sinan lawal isufu wanne ya kara da tunatarwa kan mahimmancin ilimi ga kowace al'umma shi harkar ilimi ko ana yaki sai an kare shi ko ana yaki ci ne sai malaman makaranta da su da ɗalibansu sun je sun koya lakwal alhamdulillahi sojojinmu muna musu godiya allah ya ba su sa'a allah ya musu albarka ya zuwa lokacin hada wannan rahoto ba wata sanarwa a hukunce ballantana a iya tantance zahirin abin da ya faru da jami'an tsaro a yayin kafsawar ta ƙauyen mai shilmi sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a gaida Barma daga jamhuriyar Nijar kuma bari mu nufi Ghana inda a karan farko gwamnatin kasar ke hasashen samun wajen dala biliyan 84 a bayanin kasafin kudinta na shekara ta 2024. Idris Abdullahi gare ka. Speaker, the 2024 budget is even more significant because we cross the 1 trillion gross domestic product mark for the first time in our economic history. Minista harkokin kuɗi na Ghana Ken ofurata kenan a lokacin da yake bayanin kasafin kuɗin 2024. Ya mai girma kakakin majalisa kasafin kuɗin 2024 yana da muhimmanci kwarai saboda za mu haye Ghana CD triliyan ɗaya na GDP a karon farko a tarihin tattalin arzikinmu. Ministan ya kara da cewa cewa hauhawar farashin kaya ya fara raguwa daga kashi 54.1 a watan Disamba na 2022 zuwa kashi 35.2 a watan Oktoban 2023. tattalin arzikin ya dago da kashi uku da digo biyu cikin ɗari a farkon kwata biyu na wannan shekarar haka kuma ministan ya zayyana yunkurin gwamnati ta rage wa 'yan ƙasa da kamfanoni raɗaɗin matsalar tattalin arziki ta hanyar janye wasu haraji da suka hada da harajin vat akan atamfofi na cikin gida na tsawon shekaru biyu da harajin motocin lantarki don jigilar jama'a na tsawon shekaru takwas harajin kayayyaki da ake amfani da su a asibitoci harajin audugan mata da ake yi a nan cikin gida an janye harajin shigowa da injina da motocin noma da harajin magunguna da ake shigowa da su daga waje. Wasu al'ummar Ghana sun bayyana wa muryar Amurka ra'ayinsu game da kasafin kuɗin. Sunana Malam Isa daga Accra Ghana gaskiya wannan kasafin kuɗi da finance minister ya gabatar da shi gaskiya ba zai taimaka mana ba. ka duba wurin shigan motar mu zo aiki mu koma ba abin da ya rage wurin don fetur shi ke kawo kayan a kauyuka a shigo da shi. Ni ne naku Alhaji Gadon Fusga na Fadama. Finance minister ya yi maganganu da dama game da batun ragewan haragi da dama to lalle kam mun ji daɗi kwarai da gaske sunana rahifa mukra gana. an karata muna budget kuma bai mu talakawa wani tasiri ba domin muna taman da aka zo harajin da aka dibiya da ke bari talakawa na shan wuya muna taman da aka zo za a da wadannan haraji ne amma ba mu gan shi haka ba tun shanin wuta batun shanin petro don lori shiga lori fita ba wasa ba ne komi ya yi tsada kuma gwamnati nan da ka zo ba haka ka gaya ba yau gashi an zo an faɗi kullum kowace shekara an zuwa gaya mana kuma musuwar karuwa yake malam nuhu iliyasu wani malamin tattalin arziki da harkokin kuɗi a jami'ar islamiyya ta ghana kuma babban daraktan dandalin ba da shawarwari wato advocacy and policy alternative forum ya yi tsokaci 2024 budget ga akwai measures da ya announce sai a ra'ayina in an implement da cewa ya kawo big relief to the ordinary ghanaian the first measure is that manomi kayan da suke yi suke noma damuwa da in aka kawo from abroad eh, ba ba biya taxes on them ba cost of production na ya zama low means that food inflation kuma ya zo kasa so in food inflation ya zo kasa ordinary Ghanaian da da ke spend kudi da yawa ya sai abinci yanzu kudin abinci zai zo kasa ne number two waransu aikin da hospital ake use ake treat mutane da hospital and so in aka cire taxes currency what it means is that duk wanda ya tai hospital zai biya lesser compared to kanda da yake biya and the third one so waran da ke produce kamar magunguna a akan ga yanzu su kawo raw materials da zai taimake su su produce magungunan nan wannan kuma an doki taxes nan kai kudin magani ya zo kasa in an implement waranga three measures in my view ya kawo big big relief to the ordinary Ghanaian yanzu majalisar dokoki na kasa za ta ci gaba da muhawara kan kasafin kuɗin Idris abdullahi Bako sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana to a gaida Idris yanzu kuma gashirinmu na gaba Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. ‘Yan jam'iyyar Demokura da ke goyon bayan zubar da juna biyu ko ciki a nan Amurka sun samu gagarumar nasara a jihohin masu ra'ayin mazan jiya da dama a nan Amurka. abin tambaya a nan shine wace irin rawa wannan muhawara ta zubar da ciki wacce ke zama zazzafa za ta taka a zaben shugaban kasa da za a yi a faɗi yau batun da za mu duba kenan a shirin duniyar amurka na wannan mako sunana mahmud lalo madalla ku masu sharhi da fafutuka kan batun zubar da ciki ko juna biyu a nan amurka na can suna ci gaba da kokarin fahimtar dalilin da ya sa masu da kuri'a a jihohin da 'yar republican suka farin jaye kamar ohio da kentucky suka zaɓi 'yan democrat maimakon 'yan republican gwamnan jihar ta kentucky andy bashir ya yi ta zarce a wa'adi na biyu bayan da ya doke ɗan republican mai ra'ayin adawa da al'ada zubar da ciki sannan a ohio masu kada kuri'a suka zaɓi 'yancin zubar da cikin Americans support abortion rights and will turn out to vote to protect these rights. Veronica Ingham kenan mazauniyar jihar Ohio da ke goyon bayan a bari mata su rika zubar da ciki idan suna so take cewa Amurkawa na goyon bayan 'yancin zubar da ciki kuma za su fito kwansu da kwarkwatar su su kare wannan 'yanci. Ita kuwa Christine Hawkins ɗaliba da ke son a haranta zubar da ciki ta ce akwai jan aiki a gabansu. su. it was be a huge uphill battle for the pro Tace zai zama uh, babban aiki ga masu goyon bayan hana zubar da uh, ciki su fito su yaƙi masu goyon bayan akasin hakan. Saboda miliyoyin daloli da aka rika turawa jihar ta Ohio. Zubar da ciki dai batu ne da yake zamantowa muhimmi a lokutan zaɓe a Amurka tun bayan da kotun kolin ƙasar ta soke hukuncin Roe v. Wade. Wato wata shari'a da aka yi a baya wacce ta assasa 'yancin zubar da ciki a Amurka. kuma yayin da yanzu aka bar jihohi su yi gaban kansu kan batun na zubar da juna biyu hakan na haifar da matsala farfesa jeremy meya mai sharhi ne da ke koyarwa a jami'ar george mason a nan amurka they've grown up in a country where the right of a woman to get an abortion at least up until the third trimester uh, ya ce jama'a sun tashi da sanin cewa mace na da hurumin ta zubar da ciki akalla har zuwa zango na uku a renon cikin da take yi kuma dokar kasa ta bada wannan tabbaci amma yanzu an yi watsi da hakan an ce jihohi su yi dokokinsu kan batun na zubar da juna biyu sai dai waɗanda suke tunanin za su iya yin dokar kan batun sun fara gane cewa jama'a ba sa son gwamnati ta rika musu katsalandin al'amura kamar na haihuwa a jihar virginia duk da cewa masu ra'ayi a bar mata su zubar da juna biyu sun zaɓi 'yan democrat a majalisar dokokin jihar masu fashin baki sun ce ya kamata a yi hatara domin ba lallai ba ne a ga hakan a zaɓukan da za a yi a shekarar 2024 ciki har da na shugaban ƙasa. Farfesa Todd Belt malami ne a Jami'ar George Washington a nan Amurka. The economy is always the number one issue, no matter what. There are other issues that might influence people. Ya ce uh, duk inda aka je aka dawo, batun tattalin arziki shine muhimmin batu ga Amurkawa. Akwai sauran batutuwa da mai yiwuwa za su sa masu kada ƙuri'a su raja'a kan wata jam'iyya. Saboda haka ga 'yan jam'iyyar Democrat, batun zubar da juna biyu batu ne da za a iya cewa suna kallon sa a matsayin na biyu a jerin muhimman batutuwa. This abortion issue, the Democrats think that this can be one of those secondary issues. Duba da irin kayi da 'yan Republican ɗin suka sha a kwanan nan. Farfesa Belt na ganin mai yiwa su mayar da hankalinsu kan tallata wasu batutuwa ga masu kada kuri'a a zaɓe mai zuwa. They'll probably go after crime again, probably immigration, and I think that they'll really. Ya ce mai yiwa su fi mai da hankali wajen tallata magance matsalar yaƙi da masu aikata manyan laifuka, wataƙila da batun shigowar baƙi. Sannan babu haufi na san za su yi magana akan hauhawar farashin kayayyaki. da kuma matsalar tattalin arziki da ke ciwa amurka tuwa ƙwarya. Uh, to sai dai duk da haka wasu ƙwararru na ganin batun zubar da juna biyu batu ne da ba za a iya kau da shi cikin sauki ba kuma ba mamaki ma shi zai fi zabarar da masu kada kuri'a a zaben na baɗi musamman jihohi irin su Florida da Arizona da suka kasance tungar masu ra'ayin mazan jiya. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan sai kuma wata juma'a idan Allah ya kai mu inda za mu zo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Veronica Balderas Iglesia da ta haɗa asalin rahoton sai kuma Fiona Nandudu da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani makon idan Allah ya kai mu. Ta gaida Abban Nabil Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron makan turo ta imel. Sakonmu na farko ya fito daga Abubakar Kawu Girgir. Ya ce salam VOA Hausa. wannan hukunci da kotun ɗaukar kara ta yanke na tabbatar da cewa ɗan takarar gwamna a jam'iyyar apc nasir gawuna ne ya ci zaben gwamna a kano muna fatan al'ummar kano za su rungumi kaddara mu haɗu mu yi addu'ar allah ya sa hakan shine alkhairi da kanawa baki ɗaya sai kuma wannan saƙon haɗin gwiwa daga aisha matar usaini dangote karasuwa tare da maryam gana alhaji nuciya wacakal da jamila da fati mata ado salati goba ga annabi rijau suka ce salam voa hausa haba ɗan shirya fina-finan hausa da ke mu najeriya gaskiya fitowa fili kuna zage-zagen juna akan wasu kalamai da ɗan wasa abdul sahir wanda aka fi sani da malam ali a shirin kwana 90 wannan san ba daidai ba ne kamata ya yi da ku zauna waje guda don tattauna kawo mafita daga ƙarshe muna addu'a allah ya shirya mana da zira'a sai kuma wannan sakon da ke cewa hakika voa wannan mataki da hukumomi a wasu sassan mu najeriya ke ɗauka akan masu yada mummunar dabi'a abu ne mai kyau duk da dai ba duka za a taru a zama ɗaya ba to amma yana da kyau wanda allah su subhanahu wata'ala ya dora alhakin yin wannan aiki a kansu su bi duk wasu hanyoyi da ya kamata domin fidda matacce a jikin mai rai saboda kar a yi faduwar tangaran Sako daga Sani Gulle Kamfala Malam Madori a jihar Jigawa. Wannan sakon haɗin gwiwa ya fito ne daga Sanusi Madatai da Magaram da iso Makili Madatai da iliyasu Yakubu Jigawa da Yakubu Mai Aski Madaraka da Haddabi Mai Kwamfuta Mai Yama. Suka ce salam VOA Hausa. ayyana nasiru yusuf gawuna a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar kano da kotun ɗaukar ƙara ta najeriya ta yi a yau juma'a a can babban birnin ƙasar abuja daga nan Nijar muna fata da addu'ar Allah ya sa hakan shine alheri ga ilahirin kanawa da ma faɗin ƙasar baki ɗaya. Sako na ƙarshe ya fito daga Salihu Isa Fana ƙaramar hukumar Dandi Kamba jihar Kebbi Najeriya tare da Salihu Jitama Fana suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. sake bayar da umarnin sake zaben wasu kananan hukumomi uku a jihar zamfara da suka hada da muradun da birnin magaji da kuma bukuyum da kotun daukar kara da ke abuja ta yanke hakan ya yi daidai da fatan hukumar zaben jihar zamfara za ta yi gaskiya da adalci a zaben da za a sake don gudun sake afkuwar matsala. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an fa a takaice. A jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana muradin Amurka ga shugabannin kasashe da shugabannin kamfanoni da suka halarci taron koli na kasashen yankin Asiya da Pacific da ake kira APEC a e takaice. inda ya ce amurka ta a aniyar ɗaukaka kyakkyawan mataki a fannin cinikayya da ƙawancen da zai amfani tattalin arzikin ƙasashe a faɗin yankin pacific bayan ganawarsa da shugaban china xi jinping biden ya kuma shaidawa shugabannin 'yan kasuwa cewa amurka tana kawar da duk wata barazana tare da raba kafa amma ba wai ta raba gari bane da beijing sai dai a kalaman na biden bai bayyana wani abu da ke nuna cewa amurka da abokan hulɗarta na yankin pacific za su ba 'yan kasuwa zaɓin da ya fi na china ba har ila yau ya faɗi cewa amurka ta zuba jarin dala biliyan 50 a tattalin arzikin ƙasashen apec a cikin shekarar 2023 ciki har da fannonin tsabtace makamashin fasaha harkokin jiragen sama da tsaron yanar gizo Biden ya kuma nemi a miƙa saƙo game da shugabancin Amurka yayin da shugabannin 'yan kasuwa ke gwagwarmaya da haɗarin yin kasuwanci a daidai wannan lokaci da ake yaƙe-yaƙe a gabas ta tsakiya da turai. To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. sannan idan allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon najeriya da niger wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin zahara aminu fage wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu julia lewis da kuma injiniyan mu na yanzu mr david ni ibrahim kalmasi garba ke muku fata alheri wassalam